daga makka koma komawarsa madina yau shekara 438 daidai da ɗaya ga wata august shekara ta 2017 wannan shine kasan na 26 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun wannan littafi na arba'una sifa min akhlaƙin rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam watan siffofi arba'in daga cikin kyawawan ɗabi'u da halaye na manzan Allah littafin babban malami a musulunci fadilatun sheikh mahmud misri wanda ake ma'alkunya da abu ammar Allah ka ƙara tsawaita rayuwarsa ka sanya mata albarka jama'a idan ba kuma ta ba a jiya man gama watan ɗabi'a ta goma sha tara ita ce ɗabi'a ta riƙon amana wannan yana daga cikin siffa ta manzan Allah a yau za mu tashi siffa ta ɗabi'ar annabi ta ashirin ita ce a shukuru yawan nuna ma Allah godiya akan ni'ima da wa bawa babba ko karama to ba wanda ya kai annabi nuna ma Allah godiyarsa akan haka da ma kudi ba annabi baya rena wata yan ni'ima da ta zama yar kankanuwa da Allah ya masa ko kwanciya yi kamun ya bacci sai ya nuna ma Allah godiya saboda gashi ya kwanta da ma annabi na tashi daga bacci sai ya nuna ma Allah godiyarsa ina son ku gane a daidai lokacin da kai kaje ka kwanta akwai wanda zai so ya kwanta amma kwanciyar ba za ta yi ba akwai wanda eh, in ya kwanta sanda zai tashi kai za ka ka tashi lafiya amma akwai wanda sai dai a tashi shi wallahi daga dai kwanciyarsa in dai tashi sai dai a ɗauke shi zuwa asibiti amma ba zai tashi da kansa ba wani daga wannan kwanciyar fa yake wucewa lahira amma in Allah ya tashe ka in ka fahimci waye Allah sai ka masa godiya akan ni'imar tashin ka dai bayan kwantawarka da ma kun gane ko shi yasa kaji annabi yana farkawa bacci me yake cewa alhamdulillahi alladhi ahyani ba'da ma amatani wa ilaihin nushur kun ga alhamdulillah ai godiya ce ga Allah alhamdulillahi alladhi ahyani na gode ma Allah da ya rayar da ni ba da ma amata ni bayan da ya kwantar da ni ne bacci baccin ma ni'ima ce ta Allah thumma amata baccin ma ni'ima ce ta Allah da Allah subhanahu wataala yake cewa waja'alna layla laila libasan waja'alna nahara ma'ashan jama'a Allah ya sanya dare lokacin kwantawa a huta rana kuma Allah ya sa ta lokacin tashi a je a nemi abin da za a ci a rayu to wani idan dare ya yi jama'ar musulmi bai gane sanda zai kwanta kwanciyar ni'ima ce Allah ya masa an gane ko wani sanda zai tashi baya fahimtar in ya kwanta tashin da zai ni'ima ce da ma haka ci haka in ka ƙoshi annabi yana gama cin abinci ya ce alhamdulillah alladhi at'amani hadha wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa da kaya in annabi zai sa ni'ima wannan irin kayan da ni'ima ce Allah ya ma bai ma wani irin ta ba wannan sa annabi zai sa sai ce alhamdulillah alladhi kasani hadha sau min gairi haulin minni wala quwwa kaya zai sa amma sai wannan godiyar an gane ku Allahu akbar idan kuma sabo ne sai ce bismillah alhamdulillah Allahumma anta kasautani an gane ku Allahumma anta kasautanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma suni ala wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni ala idan sabon kaya annabi zai sa ka ke sai ya ce alhamdulillah an gane ko zai ce bismillah alhamdulillah allahumma allahumma anta kasautanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma suni ala wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni ala duk abin da za ka yi yi ƙoƙari in kayi nuna ma Allah godiya wani na neman a bashi wannan damar wala ba a bashi ba jama'a kun gane ko yanzu wani daga yau ya duka in dai tafiya ce da kafafun shi sai dai in ya je aljanna in ɗan aljanna amma daga yau da ya samu matsalar taka kafa da a haka zai mutu ba zai ƙara taka kafarsa ba wani daga yau idan bacci ya ƙiwa mai bai ƙara bacci sai dai in ana yi a aljanna amma ba zai ƙara ba daga yau wani in ya kurba wani abu a bakin shi ko ya sa abinci ya ci a bakin bakinsa bai kara ci sai dai a aljanna in ɗan aljanna ne duk abin da Allah ya yi ma ya ƙoƙari nuna masa godiya kuma ga godiyar Allah da ƙara sa wata ni'ima wadda ta ninnin ka riɓe ninkin ba ninkin na wacce aka yi ka gode wa iz ta'azzana rabbukum la'in in shakartum na wala in kafartum inna azabi lashadid jama'a kun gane ko to a yau za mu tashi daga cikin kyawawan eh, watan siffa ta daga cikin kyawawan ɗabi'u na manzan Allah a shukuru yawan nuna ma Allah godiya kan ni'imar da ya masa wannan ni'imar annabi baya kallon kankanta an gane ku Allah ka shiryar da mu don ni'imar da Allah ya ma karka ga kankantarta idan kana son ka gane ba kankanuwa ba ce ka auna za ka iya wa kanka haka in ba Allah ne ya ga dama ya maka ita ba ba za ka iya ba don haka ba karama ba ce da haka din ni'imar da Allah ya ma yi kokari ka nuna masa godiyarka akan haka Allahu akbar malam ya ce kanan nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ashkurul khalqi lillahi manzo Allah ya kasance a cikin halittu kaf shi ya fi kowa nuna godiya ga Allah azza wa jalla Allah mai girma da buwaya a halittu kaf annabi shine ya fi kowa nuna ma Allah godiya wa kana yu'allimuna kuma annabi a sa yana karantar da mu yana koyar da mu yana nuna mana wako waya hudu na kuma a ɗabi'ar annabi yana kwaɗaitar da mu yana zaburar da mu ala shukurillahi jalla wa'ala a kan nuna ma Allah godiya Allah mai girma da ɗaukaka jama'a kun gani annabi yana yawan kwaɗaitar da mu yana yawan karantar da mu yana yawan nuna mana yana nuna mana mu zama masu nuna ma Allah godiya jama'a kun gani Wa معاذ بن جبل رضي الله عنه an samo daga mu'azu ɗan jabal Allah ya ƙara wa mu'azu ɗan jabal yadda ya ce anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kun ga mu'azu ɗan jabal shine annabi ya ce ya fi kowa sanin halas da abin da yake haram a wannan al'umma ta annabi jama'a kakkaf in ka ɗauki annabi a wannan al'umma in dai sanin halas da haram ne ba wanda ya kai mu'azu dan jabal jama'a kun gane ko idan dai a ce halar da haram ne a musuluncin da Allah ya aiko annabi to in dai ce mu'azu dan jabal to al'ummar na annabi kadai ka ce amma an banda annabi wanda ya kai shi sani sannan annabi ya ce shi ne shugaban malamai har na lahira ba ma shugaban malamai na duniya ba na ba ku sa ka je ka karanta fada'ilu sahaba na al'imamul kandahalau kadima littafi na manaƙibu sahaba je karanta ka gani za ka ga wannan tarihin annabi yana cewa mu'azu ɗan jabal idan aka tashi alƙiyama Allah zai tara malaman sunna malamai na Allah ulama'us sunna ba ulama'us su'i ba malamai na Allah ba miyagun malamai ba macutan malamai ba a'a malaman da suke na kwarai Allah zai hada su a filin kiyama wuri ɗaya ga su mu'adu dan jabal na cikin su ubangiji sai ya ce masa wuce gaba kai sai ya wuce gaba Allah sai ya ce mai jikare jika jika ita tafiya kai annabi ya ce tsakanin shi da malamai na Allah annabi sai ya ɗauki bulalar dukan doki da ya wulwula ya wulwula sai ya cillara ta inda ta fada sai ya ce mu'azu sai ya kai kamar can malaman Allah duka suna nan da duk Allah ya taba yin su a duniya su suna nan shi yana can ubangiji sai ya ba shi umarni ya ce to wuce ci gaba da tafiya sai ya ce wa malaman Allah to ku bi shi ya wuce gaba ya kai ku ya muku jagoranci zuwa aljanna jama'a haka zai wuce yana tafiya suna bin shi har sai ya je an buɗe mai aljanna ya shigi sauran malamai na Allah duka za su shigo. to mu'azu ɗan jabal ya ce a kada ko anna rasulallah sallallahu alaihi sallama a kada biyadi wata ran annabi ya kama hannun shi ya riƙe to babba yana da kyau in zai nuna makarami wani abu ya ƙoƙari kai wani abu wanda zai rika tuna masa an gane Abin da ka nuna mai ta hanyar yi mai wani abu wanda in ya tuno abin sai ya tuna karatun jama'a kun gani ɗalibi lokacin da za ka koya mai karatun da ya ce kawo hannunka kana rikewa kaga kaza kaga kaza ko ka dafa mai kafaɗa ko ka rungume shi a matsayin shi na ɗalibinka kana rungume shi kana gaya mai magana to duk ranar da ya tuna rungumar da kai mai zai tuna karatun duk ranar da yake son tuna karatun da ya tuna ka mai hannu sai karatun ya faɗo mai shi yasa ka ga malaman addini ɗan harka education suke cewa idan kana so karatu ya rika zama ma kar ka rika makale ma wuri ɗaya wurin karatu ka rika canzawa sanda kake son tunawa canjin wurin da ka tuna wurin za ka tuna karatun za mu zo za mu karatun hadisin annabi annabi ne yake nuna yake yin haka wurin nuna wa mutum idan ya gaya maka a nan to in zai gaya maka wani abin sai a canza wuri to in aka canza wuri da mutum ya so tuna karatun yana tuna wurin da aka gaya mai sai karatun ya faɗo mai harka ce ta education na addini ko karanta tarbiyyatul aulad Allah ka shiryar da mu to annabi ya ce ya mu'adu ɗan jabal ya ce wata ran manzon Allah ya kama hannun shi ya riƙe waƙala sai ya ce masa ya mu'adu kun ga wani irin girmamawa jama'a kun gani annabi ya ce mai ya mu'adu duk inda ka ji ya mu'adu to wannan kira ce haɗe da girmama wanda aka kira a harshen larabci an gane ko sai ya ce wallahi allahu akbar ku kalli annabi ga annabta ga manzanci ga gaskiya ga rantsuwa ya ce ya mu'azu ya kai mu'azu wallahi da Allah kudi ba annabi kuma manzo ga shi da gaskiya abin gaskatawa kuma sai da ya hada da rantsuwa ya ce na rantse da Allah mu'azu inni lallai ni dinnan la'uhibbuka wallahi tallahi ina tsananin sanka da Allah kadiba ya ce ya mu'azu wallahi lallai ni dinnan ina rantse maka da Allah ina tsananin sanka ka ina ma neman za Allah ya gaya ma wannan ai wallahi miƙe kafa zan sai in miƙe kafa kawai haba jama'a kai manzo Allah ya ce yana son ka Allah bai so ka ba ai bai yi ai annabi na son abin da Allah ke so ne tunda kaga haka to Allah ne ya gaya wa annabi ma yana son mu abu shi yasa annabi tarab ya ce wallahi lallai ni na rantsi da Allah ina son ka gibran tsuwa fa guda biyu da kuma kawo nunin ta taukidi karfafa abu ya ce wallahi inni la uhibbuka ka ji wata ƙarin rantsuwa ya ce na rantse da Allah lallai ne dinnan wallahi ina son ka sai da annabi ya rantsu wannan su biyu faƙala sai annabi ya ce wa mu'azu o si ka ya mu'azu tunda ina ƙaunarka ina son ka mu'azu to ina maka wasiya ta musamman ya mu'azu lata da an na fi dubri kulli salatin an taƙula kar kai sake ka bar watan faɗin wannan abin da zan gaya ma a bayan sallama kowace sallah da za ka yi wa Allah ta farilla ko ta nafila an gane ku shi ne lata da anna karkai saken barin an taƙula ka rinka karanta wannan addu'a fi ko dubri kulli salatin bayan sallama kowace sallah ga wata addu'a ta musamman dan ina son ka zan gaya maka na rantsi da Allah ina son ka mu'azu amma bari in gaya maka wani abu na wasiya ta gare ka kar ka kuskura ka yi saken karanta wannan addu'a bayan duk wata sallah da ka sallami to ka gaya mu ma za mu so mu ji ko ko ba haka ba to ku ji wannan addu'a ta waɗanda annabi ke so ne idan in ka shiga cikin waɗanda annabi ke so yanzu in ka ji ta ba za ka ƙara sake da ita ba amma in kana cikin waɗanda dama annabi ba san su yake ba yanda ka ji ta nan nan za ka bin min abata ba za ka riƙa yi ba duk wanda ba dai shi ka zo karatun ba to yanzu za ka ji abinda annabi zai gaya mai kuma dan yana son shi ne ya gaya mai kuma bai gaya mai dan ya ji ba sai dan ya riƙa yi idan Allah ya taimake ka yanzu nan ka ji addu'an nan ka kama ta ka riƙe gam to in Allah ya so ka tabbata cikin waɗanda annabi ke so idan ko kana cikin waɗanda annabi baya so to yanzu gashi za a yi karatunta da kai za ka gaba ba ka kula ba ka yi ba ruwan kama da ita jama'a an gane ko annabi ya ce shi ne bayan sallama duk wata sallah ka rika cewa Allahumma a inni ala zikirka Allah ka rika taimakona koyaushe akan yawan ambatonka da tunanin haduwa da kai Allah ka taimake ni akan ambatonka tunanin haduwa da kai a koyaushe wa shukurika Allah ka taimake ni a koyaushe akan godiya gare ka wa husni ibadatika Allah ka taimake ni akan kyautata kyautata wa bauta maka duk bautar da zan ma Allah ka taimake ni in rika tsayawa ina ma bauta mai kyau irin yadda kake so to mahallu shayi shine wa shukurika jama'a kana sallama sallah abinda annabi da kanshi ma yake da assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sai ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah la ilaha illallah wahdahu la sharikala lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir an gane ku sai ce allahumma a inni ala zikirika wa shukurika wa husni ibadatika allahumma la mani alima a ataita wala mutiya lima mana'ata wala yin fa’uzal jaddomin kaljad waɗannan su ne zikirorin da ko a guje za ka zabura ka gudu saboda wani abu ya ta ka ya firgita ka bayan sallah i ƙoƙari ka ga kayi su da ma kun gane ko ballantana ma duk abin da zai firgita ka ya ta maka da hankali waɗannan addu'o'in in kana yin su bayan sallah Allah ya taimake ka ba za su tayar maka da hankali ba adeban ba za su firgita ka ba kuma wannan ita ake cewa du'a'u ibada ba du'a'u mas'ala ba ne du'a'u ibada wannan addu'a ce irin abin da Allah ke wa bawa in yana kula da yi ba ƙaramin abu ba ne an gane ku. kuma duk abin da kake so wurin Allah in ka lazimci waɗannan abubuwan da na faɗi kana sallama masalla to kana roƙon Allah zai maka abin ba tare da ka ce Allah ka bani kaza Allah ka bani kaza ba wannan kawai addu'ar bayan sallah na sa duk abin da kake so kamar ka roƙi Allah abin ne Allah ya maka to zai da ma kun gane ko da Allah wadda ta san ba ta yi to daga yanzu in ta yi la'asar ta riƙa yi kuma kada wanda ya zo ya ce in rubuta mai ga ta nan a littafinka duk wanda ya zo ya ce in rubuta mai zan ce kawo littafin shi in ya kawo kuma zan ba da littafin sadaka kuma ba zan rubuta mai ba yi nan a littafin kabarin ƙara maimaitawa Allahumma inni ala zikirika wa shukurika wa husni ibadatika Allahumma inni ala zikirika wa shukurika wa husni ibadatika Allahumma inni ala zikirika wa shukurika wa husni ibadatika na karanta kafa uku yanzu cikin kunan duk wadda ta so kamun a tashi in ma ba ta haddace ba za ta haddace ita maimaitawa Allahumma a inni ala zikirka wa shukurika wa husni ibadatika jama'ar musulmi wadda duk Allah ya taimake ta tana kiyaye yin waɗannan addu'o'i duk wani abu da ake yi wa Allah duk wani abu da za ka yi da annabi ya koyar da zikiri da ake so a yi kamun kai abin in dai kana wannan to Allah zai taimake ka ba za ka manta da ambaton Allah ba sanda za ka fara abu amma ina son ku gane duk sanda za ka yi abu akwai zikirin da ake so a yi an gane ko idan kaga kana manta zikirin to dama wannan addu'a ce ba ka yi in ka gama sallah jama'ar musulmi kun gane ko don haka addu'ar da ake son a yi in za a fara cin abinci addu'ar da ake son a yi in an gama cin abinci addu'ar da ake so a yi in za a shiga banɗaki in za a fita in za a shiga gida in za a fita gida in za a sa riga ko wando in za a tuɓe addu'ar da ake yi idan watan mutum zai kwanta da iyalin idan kaga mutum na manta waɗannan addu'o'in dama wannan addu'a ce baya yi in ya gama sallah jama'a kun gane Allahumma a inni ala zikirika da aka addu'a fita gida ita ce bismillahi tawakkaltu alallah la haula wa la illa billah Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udalla a'u azilla au uzalla au azlima a'u uzlama A'u aj'ala aw yujhala alayya addu'ar da ake in za a shiga gida assalamu alaikum bismillahi walajina wa bismillahi kharajina wa ala rabbina tawakkalna jama'ar musulmi addu'ar da ake in za a shiga ban ɗaki, allahumma inni a bika bi al kubisi wal khaba’is, ko kuma bismillahi sai ka shiga idan addu'ar da ake in an fito naka. addu'ar sa kaya a baya na gaya muku addu'a tuba na addu'a ci na faɗa addu'a sha na faɗa jama'ar musulmi zikirin addu'a da ake wa mutum in ya haihu addu'ar da ake yi maka in ka haihu ko in an maka haihuwa wallahi duk ba za ka manta ba in dai kana wannan addu'ar za ka tuna za ka yi jama'a kun gane ko amma idan ka ga mutum gaba ɗaya duk abin da ya kamata a ce yana yi na addu'a wurin fara yin wani abu baya yi to dama wannan addu'a ce bi dama wannan addu'a bayanta Allahumma inni ala zikirka amma idan kana wannan jama'ar musulmi ku ji addu'ar da ake hawa mota ko ake hawa mashin jama'ar musulmi annabi ya ce idan ka shiga layi kamun ka fita akwai addu'ar da ake yi idan ka yarda ka shigo layin maji har ka fita layin maja ba kai wannan addu'a ba ranar kiyama annabi ya ce za a nuna shigar ka layin kamun ka fita sai a nuna kana mugun nadama ka layin idan ka zauna a wuri sanda za ka tashi akwai addu'a da annabi ya ce a yi an gane ku karanta al'adkar na imamun nawomi idan ka zauna a wurin ka tashi ba kai wannan addu'a ba ranar kiyama sai a nuna ga ka ka zauna a wurin sanda za ka miƙe sai ka miƙe kamar mushen jaki in ji annabi duk waɗannan addu'o'in idan kana kula da wancan zikirin da ake bayan sallama salla in Allah ya so ba za ka manta ba gama kun gane ko ka sa akwai zikirin da ake in za a sa kaya aka in za ka tuɓi an gane ko idan mutum zai tuɓa kaya akwai addu'ar da za ka yi in ba ka yi ba idan shaidanin aljani ya hango ka a haka sai ya zo ya shige ma jiki da kun gane ga hadisi nan na imamun nasa'i manzan Allah yana cewa idan ɗayanku ya zo kwanciya da iyalin an gane ku ya ce bismillahi Allahumma jannibi na shaitan wajen nabi shaitan mara zakatana da ma idan mutum yi wannan addu'ar annabi ya ce in Allah ya ƙaddar shiga ciki a kwanciye shi da iyalinsa to har abadan abidina dan da za a haifa shi dan ba zai iya cutar da shi ba ibnul qayyim ya ce cutarwa ta ɗayan biyu ko dai cutarwa ta aƙida ɗanka ya zama ɗan shi'a ko ɗanka ya zama mai cewa komai Allah ne Allah zai tsara ɗanka daga duk wata muguwar aƙida ko kuma cutarwa ta biyu cutar wadda za ka ga ana ta kai yaro ko mace ko namiji babba ko ƙarami wurin masu yin ruƙuya shedanin aljanu na damun shi ɗan duk da aka yi addu'a lokacin kwanciya da mahaifiyarsa allah yana tsare ɗan in an yi addu'an nan sanda za a kwanta da mahaifiyar shi a samu cikinsa jama'a kun gane ko allah ka shiryar da mu wata ruwaya kuma cewa annabi idan mijin mace ya zo zai kwanta da ita sanda zai sanya mata al'aurashi a cikin nata idan bai ce bismillahi ba inda shaidanin aljani kusa sai ya kawo nashi zakarin sai ya hada da namijinta sai su tura mata tare idan ciki ya shiga irin wannan shine kake ganin ɗaɗan ta gaban hadari ɗan iska kenan jama'a kun gane ko Allah ka shiryar da mu da aka jama'ar musulmi mu yi ƙoƙari mu koya ma 'ya'yanmu wannan zikirin bayan mu mun haddace kowa ya ƙoƙari ya haddace an gane kamar yadda na ce yanzu wani a wurin nan da za ka dage kai ta maimaitawa so goma kafin mu tashi in allah ya so ka haddace allahumma a inni ala zikirka wa shukurika wa husni ibadatika Allahumma a inni ala zikirka wa shukurika wa husni ibadatika an gane ko wannan hadisi hadisi ne sahihi al'imamu ahmad ya ruwaito sa ko da abu dauda albani ya tabbatar da ingancinsa a littafin shi sahihul jami'us sagir lamba hadisi na 7969 wa kala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma manzan Allah ya ce man kala hina yusbihu duk wanda ya karanta wannan addu'ar sanda garin Allah ya waye sanda ya waye gari to wannan addu'ar ma tana da kyau kowa ya kiyaye ta ya haddace jama'a duk wanda ya karanta addu'an nan sanda ya waye gari idan garin Allah ya waye ka karanta addu'an nan gata Allahumma ma asbaha bi min ni'matin faminka wahdaka la sharika lak falakal hamdu wa laka shukru faqad adda shukra yawmi wa man qala dhalika hina hina yumsi faqad adda shukra laylati da amma kada wani ya je ya haddace kuma da cewa faqad adda shukra yawmi wannan ba addu'a bace zan fassara za ku ji annabi ya ce man ƙala hina yusbihu wanda di ya karanta wannan addu'a sanda ya waye gari sanda garin Allah ya waye ya ce Allahumma ya Allah ma asbaha bi min ni'imatin babu wata ni'ima da ta waye gari a tare da ni ma asbaha bi min ni'imatin babu wani abu da ya waye gari gare ni na wata ni'ima da kai min faminka dama ni'imar daga wurin ka ce kai min ita wahadaka kuma kai kadai kai min ita la sharika laka babu abun tarayya a gare ka ya Allah wurin ni'imar da kai min yanzu kun zauna abu kun ga kashi kawai kashi da ingarin Allah ya waye zaka sa buta ko fitsari ka shiga ban daki kai wallahi ni'ima ce yanzu da za ka zari buta ka shiga ban ɗaki ka tsuguna kan masai kai iyayenka kai tagumi kashin yake fitowa wala guje za ka fito sai ina sai asibiti duk wata kwaya duk wani abu da za a baka ka sha duk ka sha kashin yake fitowa kai tagumi a ƙarshe sai dai a farka cikinka idan an farka a farka wurin da za a sa roba kashin ya rika fita ta nan gare ka san yanzu idan kashin ya ƙi fita sa ya tsubi a cikin baki ita kakaran amai kaga kashin na fitowa ta baki za ka ga abin yama? in dai kaga kashin ka na fitowa ta baki kako wanda zai ƙara cin abinci da kai? to mijinka zai ƙara tsaya kalle ka kana magana yana saurare? da ma kun gari ashe kashin ya fito ta inda kashi ke fita ni'ima ce fitsarin kana kallon ga wani can dalilin fitsari ya ƙi fito mai dalilin haka ya mutu idan an je asibiti ya wahala idan an farka shi a samai roba da ma wannan roban ni'ima ce ga wani ya riƙa yawo ga fitsarin kana kallo da ma zai ta da sallafa yana karatun ƙur'ani yana karatun fatiha da sura amma za ga ga roba fitsari ya tare a ciki a haka kuma yake sallar jama'a kun gane ba ka ganin wata yan fitsari ce sallah take amma fitsarin na zubowa to ya za ta yi sai ta je an mata aiki duk wannan abin da kake kallo ni'ima ce Allah ke bawa wannan kanshi da in kaji kanshi kake gane kanshi ne ni'ima ce wannan wari da in kaji wari kake gane wari ne ni'ima ne akan harshe kawai ni'ima guda nawa ce Allah ya bawa harshe kawai kana ɗaukan mai tsami ka daura mai ya gani kana ɗaukan mai bauri ka daura mai ya gani kana daukan mai zaƙi ka daura mai ya gani zaƙin ma in na ɗan wasa ne ya gani in na soto kan buri ne ya gani in na ɗan kamari ne ya gani jama'a in ka ɗaura gautan ɗaci ya gani idan ka ɗaura mai zafi akan harshe ya gane in ka ɗaura mai sanyi ya gane to kun sa wani abu yanzu akwai wanda da zaƙi da ɗaci da bauri an gane ko da duka bai gane ko ɗaya shi dai kawai sai dai ce ji ya ƙoshi an gane akwai wanda yanzu idan ɗoyi ne in wari ne in ƙanshi ne duk abin da za ku ji in haka wallahi shi sai ya zo na lahiya lau sai dai ya ji cikin shi yana dum dum dum ya kumbura saboda ya gama shanya wari duka shi bai gane wari ne wurin yake shaka ba idan mushen jaki ko na dan adam zaka ajiye a daki zai kwanta ya bacci bai jin wari duk turaren da kai yanzu in garin Allah ya waye masai na rufe a danna kanshi a kara kanshi a masan wala ka zai daga bai jin ashe da kai kake ji ni'ima ka rika gode ma Allah kullum akan waɗannan ni'imomi da yamma ga wata can haihuwa ta gagara sai da aka yanka ta ba haka bane amma ke duk da wannan wahalar naƙudar kuma kin haihu lafiya ki gode ma Allah jama'a kun gane idan kin ce dan me zan gode bayan na wahala to waran da Allah ya hana ki dan ma ga kuma yadda za a yi kin sai dai ba amai ake a haifuda ba ko ko amai ake kuma yanzu ko da aman za a yi ke yanzu in za a yi aman ɗa ta baki ga yamin ya bakin zai zama tu sanda ɗan zai fito haƙoranki duk ba sun kakkarce shi ba to amma da Allah sai bai tsara haka ba Allah ka tsare to jama'a bari ku ji fassara Allahumma ma asbaha bi min ni'matin babu wani abu na ni'ima da ya waye gari a tare da ni babu wata ni'ima da kai min da ni'iman nan ta waye gari a tare da ni faminka wannan ni'imar Allah daga wurinka ne kai min ita wahadaka kai kadai la sharika laka ba abokin tarayya a gare ka ya Allah falakal hamdu da ka godiya gare ka take Allah walaka shuk Allah daɗi akan godiyar da na yi daddai godiya a gare ka te idan mutum ya karanta addu'an nan in gari ya waye iya nan annabi ya ce faƙada adda shukura yau mai duk godiyar da ya kamata bawa yi wa Allah a wannan ranar karanta wannan addu'ar kai ka ba da taka godiyar da ma kun gani idan ka karanta wannan addu'ar da safe duk abin da ya kamata bawaye ma ubangiji na godiya a ranar in ka karanta wannan kafa ɗaya kai ka ba da godiyar ga Allah Allah ya gamsu ya yarda duk abin da ya kamata a nuna mai na godiya a wannan ranar ya yarda kai kai naka an gane ko wa man qala zalika hina Yamsi wanda ya karanta addu'an nan sanda ya yammata faqada adda shukura lailati magariba yi in ka karanta wannan addu'a duk godiyar da ya kamata bawa ma Allah a wannan daren zuwa gari ya waye to kai ka gama ba da naka godiyar ga Allah ubangiji ya yadda duk godiyar da ya kamata a yi mai a daren to kai ka yi naka ka sauke nauyin godiyar ka kai Allahu akbar to ka ga wayo a wurin na yanzu yana na ya karanta wa san wanda ma bai yi ba yau yanzu nan yana ji sai ya maza ya biya kana biya wato ka gama naka na'am wa alaikum salam wa salam eh eh idan yamma ta yi maimakon ka ce allahumma ma asbaha bi min ni'imati to sai ka ce ma amsa bi min ni'imati an gane ko fa ka wahdaka la sharika laka falaka alhamdu wa laka shuk an gane ko wannan hadisi kyakkyawa ne al'imamu abu dauda da ibn hibban suka ruwaito sa ibn hajar a sharhin da ya ma al'adkar a mujalladi na uku shafi na ɗari da watan bakwai ya tabbatar da hadisi ne hassan bin baz ma um, a sheik bin baz ya tabbatar da isnadin shi watan kyakkyawa ne ka je karanta tuhbatul akhyar shafi na ashirin 24 bal kai ba ma wannan ba yukhbiru nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama anna al-abda idha shakara nas annabi ya ba da labari idan bawan Allah ya nuna godiya ga mutane kan abin da suka yi mai na goma ta arziki an gane ko alal ma'arufi akan wani abu da suka yi masa na goma ta arziki ya ce ya gode an gane ku. idan kai mun goma ta arziki na ce na gode ko ku kai mun wata goma ta arziki na ce muku na gode fa inna hadha yu'tabaru shukran lillahi wannan godiyar da kai wa mutane sun ma abu na arziki a shari'a ana kallon wannan abin a matsayin luna ma Allah ne nuna ma godiya ne shi ma da ma ku ji duk sanda kai mun abu na kirki na mutunci na kyautatawa ina ce maka wane na godi to shari'a na kallon wannan godiyar da kai masa godiya ce ga Allah an gane ko kana ce ma wanda ya maka goma ta arziki na godi to ana kallon wannan godiyar ma godiya ce ga Allah an gane ko Allah ka shiryar da mu li'anna Allah azza wa domin Allah mai girma da buwaya huwa allazi sakharahum Allah shine ya hore su li khidmati ga yi maka wannan hidimar ta goma na arziki jama'ar musulmi bari yanzu idan ka dau miliyan ɗaya ka bani sai na ce na gode billahi allazi ba wayan ka bani ba dabaraka bane Allah ne ya Allah ne ya sauƙaƙe maka ɗauka ka bani da ubangiji bai ga dama ba baka iya ɗauka ka bani to idan ku hannace maka na gode wannan godiyar ana kallanta godiya ce ga Allah domin ai Allah ne hore min kai kai min wannan abu da ma kun gane shi yasa za mu karanta za ku ji annabi ya ce man sana ilaikum ma'arufan an gane ko zan karanta hadisin ga ya ce insha Allah ina tsammanin haka kala sallallahu alaihi wa alihi wasallama kuma annabi ya ce la ya laha man la ya nasa da ma wanda watan baya nuna godiyar shiga Allah bai gode ma Allah du wanda mutane za su mai goma ta arziki ya ƙi cewa ya gode jama'a ku ji baya nuna godiyar shiga Allah bai gode ma Allah ko ɗugu wanda mutane za su yi mai goma ta arziki ya kice musu ya gode jama'a in dai za a yi maka goma ta arziki ka kicewa cewa ka gode to wannan ko kusa ba ka nuna ma Allah godiyarka amma in za a yi maka goma ta arziki an gane ko ai bari ku ji akwai wanda in ya ɗauki abu ya baka kaga za ka ce ka gode ko to amma shi a sanda kake cewa ka gode wallahi tallahi yana ganin abinda kake mai ko abinda ka yi to a wurin shi bai kamata ma ka ce ka gode ba dan dan abin da ya ma shi ne balarabe za ka ji idan ya ma abu ka ce ka gode sai ce kaki ai la shukura alal me na cewa ka gode akan abin da ne maka wanda wajibi ne a kaina misali jama'ar musulmi duk wanda ke da uwa tana da rai ya gode ma Allah idan ka ɗauki abu ka bata uwarka ce amma sai ta ce na gode to a nan ne balarabe sai ga kat haba mama ai la shukura alal wajib abin da ya zama wajibi a kaina na yi miki kuma ki ce na gode shi sai ga kai yanzu to mama ma wai sai ta ce ta gode abin da dole ne sai ne miki kuma wai ki ce kin gode idan ban yi bauta, Allah zai babbaka ni dole ne fa sai na yi to irin wannan diyan da mutum ke da kake da matsayi a wurin shi idan da ya maka komin kankantar abu ce mai kagori ce mai kagori amma wallahi kun ga. na sha ɗaukar ɗan abu in ba mahaifiyata wani lokaci sai in ga to wannan ma amma wallahi da ka san gaba ɗaya duniyar na bata sai ta ta godiya sai ni kuma ji in ji kawai ban ji daɗi ba sai inda to wai me yana cewa an gode abin da ya zama dole a kanka me yana cewa ka gode ma to amma da yake ɗabi'a ce ta mutanen kirki wallahi tallahi duk abu kai ba kawai ya kawo annabi ya kafa amma annabi ya ta murna yana farin ciki an fa ya ga dama rago yake yanka a gidan da ya ce a raba a ba jama'a amma ya ta murna ya ce na gode na gode alsaka da alheri ai da daɗi an gani amma ni ina ganin kamar

abinda kawai shari'a ta ce ka ce na gode kun gane duk za mu ji gashi insha Allah Allah ka shiryar da abinda dai nake so ku gane kowa gashi hadisi ne annabi ya ce la Laha, ko kusa baya nuna ya gode ma Allah man la yashkurun nasa wanda baya gode wa mutane in sun mai goma ta azumi ko kusa dama ba ka gode wa Allah shi sa mutane sun ma ba za ka ci ka gode ba wannan hadisin sahihi ne al'imamu ahmad da abu dauda suka ruwaito sa albani a sayul jami'in sagir ya tabbatar da ingancin sa a lamba hadisi na 7719 bal kai ba ma haka ba yukhbiru an-nabi sallallahu alaihi wasallam kai annabi ya bada labari cewa annan sallallahu alaihi annal abda lallai bawa in an ce bawa kahuri ko musulmi malami ko jahili mai kuɗi ko talaka sarki ko mawaye lallai bawa sayus alu yau da sannu za a turke shi a mai tambaya ranar ƙiyama an taƙasirihi fi shukuri ni'amar layi game da taƙaitawarsa ko gazawarsa a cikin nuna godiyarsa na ni'imar da Allah ya masa azza wa jalla Allah mai girma da buwaya jama'a duk wata ni'ima da Allah ya ma ranar kiyama in dai ka nuna gazawarka akan nuna ma Allah godiya wala sai ya turke ka ce ban maka ni'ima kaza ba ina godiya ko kana ganin kawai dole dama sai ne maka to tunda ne maka baka gode min ba na amuna Allah kenan da ka duk wanda Allah ya mai wata ni'ima kakka kala ya karama ce da yawan ni'imin ma sai na ce na gode ma Allah a a gode mai saboda ya ce la in shakartum la zidannakum in ka gode sai na kara ma abinda nema na ni'ima an gane ko to shine yace kuma kun ga da Allah ya ce kalla saufa ta'lamuna thumma kallalau thumma kalla saufa ta'lamuna na law ta'lamuna ilma al-yaqin thumma latarawunnaha ayna al-yaqin thumma latus'alunna yawma idhin anin na'im jama'a ni'imar ido kawai da Allah ya mana rashin nuna ma Allah godiya bari ka ga kiyama turke ka da Allah zai tun da Allah ya maka wannan ni'ima na gani rashin nuna ma Allah godiya ne ka je ka saki jiki ka rika kallon abin da Allah ya haramta maka wannan ni'ima yana nuna baka gode ma Allah a kanta ba ka fi kallon haram fiye da ƙur'ani wannan ni'ima ta kunni ka fi sauraren kiɗe-kiɗe fiye da sauraren alƙur'ani kuma an je lahira an tambaye ka ni'imar ji da Allah ya maka ya ka sarrafa ta Allah mun gode ma hato ina godiya a fito da ita sai a fito da kiɗa dididin dididin dididin wannan ce godiyar kai mun wannan ni'ima ta ji da nema wannan ce godiyar dama jama'a kun gane ku. shi yasa kaga wani na burge ni jama'ar musulmi ko ya samu dan kaya ya dinka to sai ya kalli wani kuma ya ba don nuna ma Allah gudiya tun da ka ba ni ma bari in bayar Allah an gane ku Allah ka shiryar da mu to da haka annabi amala yake cewa annabi ya ba da labari lallai ranar duk wani baran kiyama za a yi masa tambaya game da gazawarsa a cikin nuna godiya ga ni'imar da Allah ya masa faƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce yaqulu Allahu jalla wa ala azza wa jalla yawmal qiyama ranar qiyama Allah za a ji yana cewa wani yabna adam ya kai dan adam hamaltuka alal khairi ne fa na rika ɗaukaka kana yawo akan mota Allah ya taimake ki mijinki na da mota in zaki tafi gidanku ya saki ciki ya kai ki to wata na nan ita a kafa take zuwa da haka bane wata goya ta a wata mashin an gane to wata ma ba goya ta ake mijinta a mota ba a gidan ma tana da motar kanta kawai sai dai ta ce mai zan je wuri kaza sai ya ce Allah ya tsare da dai kudin da mai a mota sai ta ce a babu sai ce ga kudin mai in kin je a full tank ya baki biyar kuma 7,000 ne kudin full tank dubu takwas ɗin gaba ki ɗan cike a jaka a hanya zuwa a dawo za a ga ɗan abin da rai ke so ba haka ba ne toke <laughs> idan takalminki ya katse sai dai ki tsaya ki tsinci tsimma a hanya ki ɗaura ice a ƙasa ki ɗauro saman ki sa shi aka ki wuce ke taya ki bata faci sai dai ta katse taya mota kike nan Allah ka tsare mu to shine annabi yake cewa Allah zai ce ma wani ran kiyama ya kai dan adam hamaltuka alal khayl ni na dauke ka na rika yawo da kai akan dokinka wani bai da arzikin dokin yanzu wani na nan fa kullun in yi sallah addu'arsa cikin dare Allah ka sa in sai kike kuma wallahi mijin wata ne ana halala shi keke yake so Allah ya bashi kudi ya siya keke shi yana ganin Allah ya bashi keke ya gama mai komai wani kuma yana nan addu'a shi Allah ya sa in sai mashi an gane wani kuma addu'a shi Allah ya sa in sai mota to wani shi ba ta keken yake ba ba addu'ar da yake Allah ka taimake ni kada asiri na ya tomu lokacin biyan kuɗin haya zama ban da shi shi ta kuɗin haya yake ba ma ta keke ba ya kai ɗan adam ne na rika ɗaukaka kana yawo a kan doki wal ibili wani kuma Allah zai ce na ɗauke ka ka rika yawo a kan raƙumi wazan wasu nisa na yi maka aure <coughs> na aura maka mace ko mata ga sunan mata aure kana da ita an gane ko ko kuma na aurar da ke ga namiji ga miji kina da shi do wannan ni'ima ce jama'a kun gane yanzu wani yana tashi nan mota zai burga ta gida wata kuwa yanzu tana nan da ita ake karatun nan nesa take Allah bai mata arzikin dan kudin mota da za ta shigo ta zo karatu ba kuma yanzu tana gidansu amma ranta na wurin karatun dan kudin fa mota haya fa za ta shigo amma wannan arzikin babu tana ji tana gani yanzu tunanin tunanin a wurin nan ka gani amma sai ka ga yanzu wani birr kawai a mota shi ya bude ya fito din ni'ima ce ranar kiyama sai Allah goranta maka ban maka haka ba eh kamun ta wace godiya kai mun ka haka jama'a duk wanda ya ga Allah ya mai keke ko mashin ko mota kun gane wannan ba fa ka bane idan wayo ne akwai waɗanda suna nan sun fi ka ba kuma ƙarfinka ba ne idan ƙarfi ne akwai suna nan sun fi ka ƙarfi wallahi amma kawai Allah ne ya ga dama a ni'imar shi ka yi maka ita aure da kake gani yanzu sai ka ga duk ka buga ka buga ka buga duk inda ka nemi aure kama za a yi da gaske sai ga abiya watsi kama za a yi abiya watsi ashe aure ma ni'ima ce an gane ku yanzu kuna kallon yanzu wani sai ya daga hannu kawai Allah kamu miji wallahi addu'a ma kawai ba ma wani da gaske yake ba kawai sai ga Allah kawo miji wani ko yana nan shekara da shekaru duk dare ana ta buga azumi ana yi sallar dare ai sadaka ai kulhu wallahu ai falakin ai nasin ai fatiha da alam na shara ai salatin annabi goma da a shafa amma da a iska kana nan da wata matsala ne addu'a ce Allah ba zai arsa ba wani lokaci ko ba an ƙi ansa ba ne ba iska ba ne a'a akwai wani abu ne da Allah ke maka magani wanda abin in ba a yi maka maganin shi ba zai zama maka matsala da mahalicinka ko kuma a matsayinka ne ake ta ɗagawa a wurin ubangijinka ya gama shirya maka zaman da za ka yi a aljanna an gane da wanda zai haɗa ka da shi a can jama'ar musulmi kun gane ko to ashe duk wadda ta ga Allah ya kawo mata manemi tun ka aure manemi kawai a ce kin samu wanda ke neman ki da aure saboda Allah wala ni'ima ce bare a ce an miki auren ko kin yi auren ni'ima ce da ma kowa a yan ni'imar da Allah ya masa kai ga ya ce babba ce wannan ni'imar Allah bai ma wani ba da ma kun gani yanzu wata yar sai ya ganta masu neman ta sun kai ashirin kowa tsakani da Allah so yake aure ta amma wata ko wallahi ko jangwalagwa da bai zo ya kada mata <laughs> kun gari to ke da Allah ya kawo miki ko dan guda ɗaya ne sai ki gode mai aiko sai a gode waje altuka tarabba kuma na sanya ka a kujerar ɗakinka kun gani shi ne tarabba ai kana zama a kan shimfiɗar ɗakinka din ni'ima ce yanzu wani in ka shiga ɗakin shi don dagare ƙasa za ka gani akwai wanda aka yi tari a gida ya gayyace mu zauren ko ƙyaure babu muka shiga gida wallahi na a kaduna ne can wata unguwa irin hayar gasarin nan ina ɗauka wani gida ne ya je amma wallahi in ka ga yadda yake murna ya yi gida matar shi tana sanar da 'yan uwansa sun yi gidan kansu sun tari wallahi kun sauna abu da na je tsakar ɗakin tabarma ce kawai ko fulo ba a yi ba ba fulo na kwanciya ba fulo ba a yi fulo ba na ƙasa ƙasa ce kawai don da gare ƙasa tsakar ɗakin amma shi ne yake ta gayyata mu sai na ce kai watan gidan kai ba karamin alheri ba kalli yadda wannan yake ta farin ciki wallahi na ɗauka inda je zan kama wani gidan arziki ne gashi cikin fa Allah Allah o oh. kuma kun sauna abu wai matar sanda za su tari ta yi ta gaya ma 'yan uwanta yinta da kanni za su tari a gidansu wallahi da muka je na gani sai na ce to yanzu da kuka ta gayyata da yake muna wasa abin da yasa ko na faɗi waccan saboda muna dan wasa ne sai na ce kai yanzu saboda Allah da kuka daga gayyata za ku tari gidan nan dama za a tari a ciki ya tsire da dariya muka dai wasa da dariya wallahi ne mai addu'a na ce bari ka Allah ya samu adalcin ku mu ma Allah ya azurta mu da namu ko kamar wannan Kaje ka gani yanzu wani ya tare a gidan shi idan ana ruwan sama sai dai su miƙe su tsaya ratatatalar sai su koma tsaye kun gani? to yanzu ya za su ai barkan guntun gatarinka ya fi in jira ka sara ka bani ɗan guntun na sai in ɗan sara da shi shikenan nima da nawa na sara ai bari ku da gidan haya da gidan da ba naka ba ko gidan ubanka ne ko gidan uwarka ne kaga dai ƙarshe kenan ko wallahi tallahi gara naka an gane ko Allah ka shiryar da mu waje altuka tarabba na sanya ka kana zama a kan shimfiɗarka wata ra'asa, kuma har kake zama shugaban wani na saka ka zama shugaban matarka ko ka zama shugaban 'ya'yanka ko ka zama shugaba a wata unguwa ko ma ka zama shugaban gaɓoɓin jikinka yanzu idan kai tunanin yunkura ka tashi kai ne shugaba a kan gaɓoɓinka idan ka ga dama sai ka ki tashi in ka ga dama fa sai ka miƙe duk wannan ubangiji ne sa kake shugabantarsu fa aina shukura zalik ina godiyar da ka nuna min akan wannan ni'imar da nema ka tana ina nuna min da kanka ina godiya to me za ka nuna ma Allah na godiya ka karya da safi da rana kaci da daddara haka yanzu wani sai ya ce maka ya rantse da Allah kwana biyu ba abin da ya ci sai ka ce to ya kake rayuwa ce wallahi kawai ruwa nake nema in sha ciki na ya kulle sai in kwanta in na rubda ciki ko na rigingine har dai ya dan saki sai in miki to ya zan yi ke maka mala yanzu satar ma in kana so ka yi da sai ka kara da unguwa ba ka ga wani ya yi saken da za ka yi satar ba to yanzu ya zai ya ma zagaya yana son yi satar ba zai ga kayan ba yanzu ba mai sake da kayan shi a saci akwai gidajen hayan da yanzu kunga ba dai murhu kare sai dai murhu da yan tinka suke yi ko ana gama girki bayan isha sai a kifar da yar tokar da ke ciki sai a dan bashi ya sha iska da tukunyar da ludayin da cokalin da robobin da kwanukan da shi wannan murhun da ɗan ragowa icen da aka girka aka kashe ya rage sai ta kwashe abinta ta shige ɗaki ta kulle da wannan murhun za ta kwana a ɗaki da wannan icen da aka kashe wuta za ta kwana a ɗaki yanzu wasu haka suke yi ba saboda taba wannan icen gari na waye za ta fito ta babu da buta da bokiti komai sai an shiga ɗakin da za a kwana tare da su za a kwana kai yanzu a ko waɗanda ba ko suke kiwon kaji ko tumakai ko awakai in dare ya yi suna da keji amma in sun bar kajin a keji za a sake. da aka sai ta tattara 'yan abe bacci shiga ɗaki da su akuya na falo tana wannan rayuwa kai wannan hadisi al'imam ahmad ya ruwaito sa shu'aibur al'arnaud ya ce isnadinsa sahihi ne ya cika sharaɗin bukhari da muslim isnadin hadisi watan malaman da suka ruwaito hadisin duk amintattu ne kuma rijalu shekai malaman da bukhari da muslim ne suke ruwaya a wurinsu gairar hamadu bin salma famir rijali muslim banda watan hamadu dan salama shi yana cikin da malaman musulm ke ruwaya ne a wurinsu Allah ka shiryar da mu to ina son mu kai wannan kamun dan minti hudun nan da ya rage mana wa amma an halihi sallallahu alaihi wasallam ma'a shukuri ko mun fa mun kai awa to gaskiya za mu tsaya saboda dan karatun da muke yi watan muna dan tura ma wasu shi ta group da ake da shi na markazu salafiya a wurin nan akan whatsapp akwai waɗanda ana karatun nan suna wurare da an gama sai a ɗan tura musu sai kuma sauke ko saurara za mu tsaya fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa alaikum salam na miya hakuri ma na manta na